fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin kakanin labarin ƙasar mali ta janye daga dukkan harabobi da tsarin rukunin jason sahel har ma da na haɗakar gamayyar kokowar mukushe masu ikirarin jihadi za ku ji nazarin wani masanin harakokin tsaro a cikin shirin wata haɗuwar canza miyo bisa ga batun kulawa da rigingimu na gida da na tsakanin al'ummomi a shimfiɗar littako gurma ta haɗa masu ruwa tsaki da dama a birnin doso bisa husa'ar deka bisa kokowa da batun fataucin mutane da sarandin bakin haure a ɓoye projen promise na majalisar ɗinkin duniya zai sanya jujojin afirka da ke espaniya a ƙasar italiya yunkurawa domin kyautata hulɗar shari'a tsakanin wato afirka da turai wani shiri ne na rahoton musamman a yau sauraro barkamu da yau litinin 16 ga watan mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla a cikin wata sanarwa da mahukuntan kasar mali suka wallafa jiya lahadi 15 ga watan mayu sun bayyana cewar sun janye daga dukkan harabobi da tsarin rukunin jason sahel har ma daga haɗakar gamaryar kokowar murkushe masu ikirarin jihadi sun yi hakan ne a dalilin hana ma ƙasar mali jagorancin wannan tsari na yanki domin samun bayanin nazari kan abin da zai iya faruwa a kan janyewar muktar hamadu ya tuntubi dr ali tunkara masanin batutuwan tsaro ga fasarar bayanin da ya yi Irin wannan janyewa za ta ƙara kawo matsala wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci masu kaifin kishin addini, sarƙaƙiya da kuma rashin tabbas domin idan ƙasashe ba su kama ma juna ta fuska kayayyaki bayanai faɗa a filin daga to ko shakka babu ƙarfi zai rarrabu kuma da zarin ƙarfi ya rarrabu to ƙungiyoyin ta'addanci za su yi amfani da wannan kamar wata babbar dama. Mali tuni akwai sarƙaƙiya ta fuskar diplomasiya tare da Nijar. Burkina Faso ita ma ta janye tun cikin watan Disamba daga kan iyakokinta tare da Mali. Kenan irin wannan dakatarwa ta Mali daga cikin g Sahel zai baiwa kungiyar ta'addanci damar shedawa. Kenan kowace ƙasa za ta ɗorawa kanta warewa domin yaƙi da ta'addanci. Alhali yaƙi a ware ba zai ba ƙasashe daban-daban ba damar samu a ware sakamako mai kyau ba. Matan garuruwan Bani Bangu a gundumar tasa da suka gudo hare-haren gungun masu ɗauke da makamai sun iso a sansanin 'yan gushi na Abala. Wannan matan na fuskantar matsaloli iri-iri kamar rashin ruwan sha, alatilas sai dai sun saya domin yin wasu bukatunsu na yau da kullum. Bari mu saurari bayanin da suka wa wakilinmu Idrisa Gero. Matsalar da mu mata muke fuskanta lalle an karɓe mu hannu biyu kun mun ji daɗin wannan amma ga ruwa muna gani a ce sai mun saye shi ba mu da dabbobi ba mu da komi sai bakunan mu har abin da ya sa hanna saru suka ciyar da mu ba mu yi zaton ruwa a ce sai mun saye shi ba mun gode ba mu raina ba amma gaskiya muna fuskantar matsalar ruwa kada baka da ko dala biyar ta sayan gishiri an ce maka kowace sahiya dole sai ka hidda dala ishirin domin sayan ruwa matsalar abinci mu mun ce tara ragu amma yanzu dai sai dai hamdala tunda mutane karuwa kawai suke. Gaskiya a matsayin mu na 'yan gudun hijira tunda mun ka zo nan ban mu samu waɗanda suka yi ma mu mata yaɗe ko kuma matan aure har ila yau ba mu samu mazan da suka faɗar ma matan da ke wurin gaba. Amma akwai mata cikin mu waɗanda har yanzu ba su shiga hayyacin su ba tunda kana iya ka ga mace tana zamanin su gum amma hankalinta na wani wuri. Akwai kuma waɗanda ko sun yi zamanin cikin mutane ba ma kowa kala saboda tsoro da tashin hankalin da sun ka shiga cikin shi kamin su iso na. Ranar Asabar 14 ga watan Mayu shugaban haɗakar kwamitin kula da lamuran makaranta Kojes Naci Roserin jihar Agades wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba sun kai mai hari komawarsa daga Agades suka biyo shi sannan suka tare shi suka mai kwace sai dai ba a bayyana adadin kuɗin da suka amsa ba. Ibrahim Sidi shugaban 'yan kwamitin wanda aka wa kwacen ya ma wakilin Muhammad Filan bayani a kai. Bisa hanyar agades wajen karfe goma sha biyu da minti goma ne na rana. Ina tuki a cikin wata mota kira katkat na fito daga agades Wata mota katkat sabuwa mai kalar toka-toka ta cin mini bisa hanya suka fara buɗe muna wuta. Na yi ƙoƙarin kaucewa sai dai bana iya tsallakewa. Sai na tsaya na ce musu su daina harbi saboda sau biyu suka yi harbi akan motar mu. Allah dai ne ya tsallakar da mu ba su harbe mu ba. Ina tare da da abokanin tafiya su biyu da ma'ajin kungiyar tamu mu biyar ne dai cikin motar sun ce mana mu sauka daga motar da saukanmu ɗaya daga cikin bandunawa ya huce kai tsaye sai inda jaka take ta kuɗi a cikin motar ya ɗauka sai suka arce wannan ne abin da ya faru Wasu masu ruwa tsaki daban-daban su sittin na jihar Doso sun game a babban birnin jihar domin canza miyo bisa batun kulawa da rigingimu na gida da na tsakanin al'ummomi a shimfiɗar lifta ko gurma. mu Ausi Abdurrahman ya firanta da Abdul kadar na mata mai kula da furojen cibiyar jagorancin wato sashen tsaro na Dekaf ga fasar bayanin nasa ta bakin Mutari Musa. Idan kuka duba tasawirar rigingimu da ake samu a Nijar a takaice ana iya cewa akwai rigima tsakanin manoma da makiyaya wadda rigima ce da ta daɗe shekara da shekaru kuma yau yake son rikidewa zuwa rigima mai matukar musgunawa ganin shigar waɗansu da kuma tashin hankali na rashin tsaro. Bayan wannan rigima tsakanin manoma da makiyaya akwai kuma rigima da ke wakana a ƙasa musamman mahalli ya zaizaye da matsalar kai ga ruwa da matsalar kai ga filaye yana sa rigingimu da ke iya hayaka wanda yana iya tasiri bisa zaman lafiya da tsaro. Fasarar Mutari Muhammadu kenan, Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Profesa Andre Salifu ya rasu a ranar Asabar sha hudu ga watan Mayu a Yame biyo bayan wata rashin lafiya ya na da wato shekara tamanin. jami'in malamin bincike ne mai rawaita littafi marubuci kuma mai riƙe al'ada Profesa Andre Salifu wani babban gimshikin siyasa ne a ƙasar Nijar ɗaya daga shika-shikan masu ruwa tsaki ga mahawarar ƙasa Conference National ta shekara 1991 inda ya rike mukamin shugabancin jagorancin wato muhawarar ana da dai wato Zana'idar tasa ne gobe talata sha bakwai ga watan Mayu a makabartar yan talata ya mai Allah ya ji kan rai amin. Jam'iyyar MDR Tarna ta Dr. Abdul Abdal Adal Ruf, Adal a ranar Asabar a yayin wata sabga a nan ya mai ya haɗa wato jam'iyyar ta ta haɗu da mpr jamhuriya ta albade abuba a cewar shugaban mpr jamhuriya zan nana ta yanayin siyasa da na tsaro ya wajata ma dukan 'yan niger ga yin haɗin kai tsintsiya maɗar minki ɗaya game da girkin sabbin kusanta na siyasa masu gurbi da sanayya da kuma aƙidar siyasar da ƙasarmu ta fuskanta tun shigar tafarkin demokradiyya ƙarshen wato nanacin kenan a cikin daren sha biyu zuwa sha uku ga watan mayu dubaben mutane sun kwashe dare suna gina ramu kilomita biyu daga kwamin ɗin da kwaro jihar maradi mahukuntan bariki da na karamar hukumar tuni sun ɗau matakai domin tsaron balbalin rumar mansur shugaban gundumar da kwaro ya ma wakilinmu adamu umaru bayani akai inda ya ce alamun da adakwai su ga wa'anda su san zinariya ba alamu ba ne na zinariya mai walƙiya ce da adakwai ga wasu duwatsu ko ko wata lakar ciki da akwai walƙiya walƙiya shi ne mutane suke gani duk wance musu mu wannan za mu tura can service na min tiyu ya rufe a tabbatar da zinariya ko kuma ba zinariya ba ce mai annatan wannan wuri za a tsare shi saboda ka tashi hankali ya samu ciki har mutane gaskiya suna da yawa a wannan wuce har yau dai mutane da kwaro ne da labari da dare ne ya zo na san da sahan na mutane na sauran garuruwa ko ya eh, jihohi suka jiya na san su ma za su zo ko da yake na ce maka ga alamun da da kai yalla ba za su samun kura cikin zawa ba yau za a yi ka a eh, shantiyon kin san maradi service da min da su duba su yi suna su bincike Kanton ɗin Falwal cikin gundumar Loga ya samu sabon sarki cewa da Jori abdulrahman Siddo gwamnan jihar tilabiri na yanzu a ranar Asabar aka zaɓe shi da kuri'a 58 cikin 61 a cikin 'yan takara shidda gwamnan Doso Albishir Abubakar ne ya jagoranci zaɓen. Ƙasashe hudu suka samu cancanta domin shiga karon kusa ga na ƙarshe a kan kwamɓalar shiga jerin masu zuwa gasar kan event ta yankin ifowa bay a ƙasar misira shekara 2023 cewa da cote d'ivoire benin nigeria da burkina faso ƙasashen niger togo da ghana an kakkaɓe su wannan karan na kusa ga na ƙarshe gobe talata 17 ga watan mayu zai soma a hilin kwallo na stade general sani kunce na yame. yanzu kuma sai rahoton na musamman bisa tsarin hulɗar ƙasa da ƙasa gwamnatin ƙasar italiya ta hanyar majalisar ɗinkin duniya ya zuba jari domin kokowa da mulkushe kwaya da babban laihi ta wani furoje mai laƙanin furoje promise ranar uku ga watan mayu an yi wata haduwa a lagos kasar najeriya akan wannan batu komi projen ya kumsa madam goje maimuna gazibo ta halarci wannan taro ga kuma fayacin da tama alamin washar fanta shamsu da mutari muhammadu doke da fasara Bakin haure 'yan asalin nahiyar Afirka da waɗanda ke fadawa hannun 'yan fataucin mutane wanda ake kaiwa yari a nahiyar Turai domin a ba su damar isa ga ingantaccen tsarin shari'a kuma a samu tsarin shari'ar Nijar da na Najeriya su bazu a ƙasar Espanya da Italiya don ba sosai aka san su ba har a samu jujojin Espanya da na Italiya su san su. Yanzu haka muna garin Lagos a Najeriya inda cibiyoyin yaƙi da fataucin mutane na Nijar da Najeriya suka ta taru tare da sauran jujoji masu shiga tsakani waɗanda ake kaiwa ƙasar Italiya domin su tattauna akan yaƙi da fataucin mutane da kuma yadda za a rarraba alƙalai. Sannan a samu a san yadda waɗannan alƙalai masu shiga tsakani za su samu su taimaka ma alƙalan ƙasa wajen kama ma juna a fannin tsarin shari'a na ƙasa da ƙasa. Kenan mun taru ne domin mu tantance irin dacewar abin da aka yi, mu san kuma yadda za mu dafa mu hukumomin Nijar da na Najeriya domin a samu a yaƙi da fataucin mutane. Ko waɗannan jujojin Afirka masu shiga tsakani an watsa su tarayyar Turai cikin tsarin dangantakar shari'a wajen yaƙi da safarar mutane. Tun shekara ta 2018, ƙasa ta farko wacce ta aika alƙali mai shiga tsakani a ƙasar Italiya ita ce ƙasar Najeriya, kuma wacce aka fara aikawa ita ce Hajar Yusuf. A shekara ta 2020, ƙasar Spain ita ta kasance ƙasa ta biyu wacce ta karɓi alƙali mai shiga tsakani ɗan ƙasar Najeriya. Sai kuma a shekara ta 2021 inda kasar Nijar ita ma ta aika alkali mai shiga tsakani a kasar Italiya. Wace rawa ce waɗannan jujujin suke takawa? Nauyin farko wanda ya rataya akan irin waɗannan alkalan shine su kama ma jujujin kasar Spain da na Italiya wajen damƙe manyan masu fataucin mutane da wajen gabatar da bincike a kan fataucin mutane wanda ya shafi 'yan nahiyar Afirka. Kenan wannan ne ya sa muka fara ƙarfafa wa juna da ƙara mu juna sani da kuma ne hanyoyin da za a samu a karfafa ma su alƙalai masu shiga tsakani da 'yan sanda da ma jandarmai. A nan Lagos inda muka taru muna tare da alƙalan Nijar da na Najeriya da 'yan sandan Nijar da na Najeriya da jujojin Nijar da na Najeriya. masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin wato almustapha ayuba da ke kan na'urori daban-daban da kuma musa hassan editan maraicen yau da dukkan sauran abokanan aiki na nan birnin yame da kuma na cikin ƙasa ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama yanzu ga aminatu abubakar ta shigo za ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya. Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar taki domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.